This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM ma. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo. Da sauran abokan aiki muka sake damu da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin wasu dangane da ƙarar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC da wasu suka yi a kan takardun makarantarsa. A jiha Oyo kuma jami'an tsaro sun ce sun kammala shirye-shiryen zaben ranar Asabar suna jiran ranar ne kawai ta zo. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin kun shirya zaben ranar Asabar? Lambar kuma da za ku iya kiran mu da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun nan ga labaran duniya jama'a salamu alaikum hukumomi a najeriya sun tabbatar da cewa kungiyar wato boko haram sun sace ɗaruruwan mutane ciki har da yara ƙanana a garin damasak da ke kan iyakar najeriya da nijar mai magana da yawon gwamnatin kasar mr mike omeri ya gaya kamfanin dillancin labarai na associate press cewa 'yan kungiyar ta boko haram sun sace mutanen ne a 'yan kwanakin nan yayin da suke janyewa daga yankin damasak ya kuma kara da cewa sun kwashi yara da dama a wata makaranta tare da malamansu bayan da suka yi wa makarantar kawanya sai dai mista omer ya ce ba su san adadin mutanen da 'yan kungiyar ta boko haram ta yi awon gaba da su ba amma mazauna yankin suna cewa yawan mutanen zai doshi 500 hakan dai yana faruwa ne yayin da najeriya ke shirin gudanar da zaɓuka ranar asabar mai zuwa Shugabannin kasashen Faransa da Jamus da Spain sun ziyarci yankin da wani jirgin saman kasar Jamus ya yi hadari a yankin Alps da ke Faransa, inda mutane 150 suka rasa rayukansu. Shugaba faransuwa Hollande na Faransa da takwarorinsa Angela Merkel da Prime Minister Mariano Rajoy sun tattauna da masu aikin ceto da ke gudanar da ayyuka akan sauran barbashin jirgin. yayin da yake jawabinsa shugaban holland ya bayar da tabbacin cewa za su gudanar da bincike na hakika domin gano abin da ya haifar da hadarin jirgin shugaban masu gudanar da ayyukan ceton ya ce sun tatsi bayanai masu mahimmanci daga akwatin nan da kan kunshe bayanan abin da ya faru a duk lokacin da jirgi ya shiga damuwa sai dai ya ce har yanzu ba iya nasarar samun akwatin bayanan na biyu ba wanda ya ce shi ma yana dauke da bayanai masu mahimmanci To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sawa'i kaɗan bayan da shugaban ƙasar Yemen ya tsere daga birnin Aden, jami'an ƙasar sun ce dakarun da ke goyon bayan hamɓarar da wato da ke goyon bayan hamɓararren shugaban ƙasar sun karɓe ikon filin jirgin saman birnin na Aden. Karɓe ikon filin tashin jiragen na faruwa ne bayan da 'yan shi'ar Houthi da ke samun goyon bayan dakarun ƙasar suka kutsa cikin garin da zimmar karɓe shi. a baya jiragen yakin kasar ta yamin da ke karkashin kulawar 'yan tawayen sun kai ci fada shugaban kasar da ke adin sai dai wani na kusa da shi ya ce abu wato abu rabu mansur hadi na cikin ƙoshin lafiya a wani wuri da bai bayyana ba a wata wasiƙar gaggawa da ya rubuta zuwa zaure majalisar ɗinkin duniya mr hadi ya nemi a yi wani zama na gaggawa wanda zai bai wa sojojin damar shiga tsakani domin a dakile barazanar 'yan tawayen na huti Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf gani ya jinjina wa dakarun wato ƙasar Amurka da ƙawayenta saboda irin taimakawar da ya ce suna yi wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasarsa. A wani jawabi da ya yi a gaban 'yan majalisun ƙasar, shugaba gani ya ce ƙasar Afghanistan na sane da irin jarumtakar da sojojin ke nunawa wajen samar da zaman lafiya. Shi ya sa muke kallon hakan tamkar wani bashi ne a kanmu, in ji shugaban na Afghanistan. wannan ziyarar da shugaban na afghanistan ya kawo amurka haɗe da samun gabatar da jawabi a gaban 'yan majalisan wata dama ce da ba kasafai ake baiwa shugabannin ƙasashen waje ba wasu da dama na ganin wannan ziyarar yunkuri ne da ƙasashen biyu ke yi na kyautata dangantakar da ke tsakaninsu wacce ta samu tangarɗa a cikin shekaru goma sha hudu da suka gabata A baya dai shugaba Barack Obama ya canza matsayar da Amurkan ta ɗauka na cewa za ta rage yawan dakaranta dubu tara da ɗari takwas zuwa rabi kamar yadda aka tsara a farko. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A yau ne wata babbar kotu a birnin tarayya Abuja ta ɗage ranar jin ƙarar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC da wasu suka gabatar gabanta game da takaddun makarantarsa na sakandare zuwa ranar 22 ga watan gobe. Ga abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed da ƙarin bayani. yayin da a yau laraba ake kammala duk wani yakin neman zaɓe a najeriya wata kotu a abuja ta fatattaki yunkurin da wasu suka yi na shiga cikin masu karar janar muhammadu buhari na jam'iyyar apc cewar bai cancanci yin takara ba tunda baya da takardar shirya kammala sakandare kotun ta ce za ta ci gaba da sauraron karar ta farko da aka shigar a ranakun 22 da kuma 23 ga watan afrilu wato kusan makonni shidda bayan an kammala zaben shugaban kasar ta koya 'yan najeriya suke daukar wannan hukunci na kotun na sunan malamin sunana mustapha malumfashi a to tun farko dai abin da za mu nuna nan shine cewa lallai ita wannan shari'a ma ko mu ce wannan kara tun farko ma dama ba ta bisa tsari na biyu a wannan ya nuna cewa shari'a ta fara farfadowa bisa ga alamu kenan ta fara farfadowa duk da yake 'yan kasa da sun samu rauni da ganin cewa shari'a tana baya-baya sunana abba suleiman gumel me za ka ce kan wannan batu na shari'ar a gani na kamar yadda mai magana da ya gabata ya faɗa wannan ya yi daidai wato alkalai sun yi amfani da hakulansu sun yi abin da zai dawo da darajar a ita wannan ma'aikata ta shari'a a najeriya to amma kuma kotu nan ba wai ta yanke hukunci ba ne ɗage ƙaran nan ta yi ta maida shi zuwa ran 22 ga watan afrilu wato sai bayan zaɓe Baka jin cewa ba a yi adalci ba saboda jinkirtawa saboda ana kalubalantar cancantarsa ta tsayawa zaben da za a yi cikin wannan mako ne a'a ba yi ba ai in ka lura da yanayin da ake ciki wato da yanayin da kasar take ciki kasancewar kasantuwar zaɓe na gab da faruwa ai hakan ya fi daidai saboda hakan zai kwantar da hankulan jama'a kuma ya sake bawa kamar yadda na faɗa ya sake ba gidan shari'a ko ma'aikatar shari'a daraja a ƙasa. To ina sunan malami? Sunana Abraham Sule. To a takwara na menene ra'ayinka kan wani hukunci da kotun ta yanke? A gaskiya ta hukunci da aka yanke wanda alkali yanke ya yi daidai. Tunda gaskiya wannan shari'ar da aka so a yi yau ya ta miliyoyin Najeriya hankali ganin cewa wanda suka kai karar nan suna da wata manufa ta daban. Za a ce wanda ya zama tsohon shugaban kasa wanda ya rike mukamai daban-daban a ƙasar daga kan gwamna zuwa minista an ya rike najeriya a ce wai za a kalubalanci a kotu ganin wai bai da takardar makarantar sakandare a wannan abin kunya ne in ba najeriya ba ina ma za a irin wannan malam a bangaren jam'iyyar pdp mai mulki wadda duk da cewar ba ita ce ta shigar da karar ba amma tana kallon abin da kotun za ta yi mukaddashin daraktan yada labarai na kamfen din shugaba gullak jonathan isa tafi da mafindi ya ce su kam ko a jikinsu eh, abin da zan fara cewa shine a gudanar da harkar siyasan kowace ƙasa akwai executive akwai legislation akwai judiciary judiciary tana da zaman kanta duk abin da kake ji kana da korafi ka kai mata idon ta a tsakiyar kai yake ba za ta dubi abin yadda kai kake tsammani ba don duk abin da judiciary yayi mu a jam'iyyance mun yadda don mu masu bin yadda shari'a take tafiya kuma mun yadda da duk abin da shari'a ta yi idan dalili na ɗaukaka ƙara ya zo za mu iya ɗaukaka ƙara. isa tafi da mafindi na jam'iyyar pdp jam'iyyar apc dai ta jima da bayyana cewar dama wannan karar da aka shigar ta neman ɗauke hankulan mutane ne daga abubuwan da ya kamata su rika tunawa na rashin tsaro da karewa tattalin arzikin ƙasa ibrahim alfa ahmed daga abuja. Manyan siyasa. a gaishe da Ibrahim Alfa Ahmed. To a can jihar Oyo kuma rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta shirya tsaf don gudanar da zaben da za a yi ranar Asabar idan mai duka ya kai mu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Alhaji Muhammad Musa Katsina shine ya shaida hakan a wata hira da wakilin Hassan Umar Tambuwal. to alhamdulillah mun shirya kamar yadda kaga abin da ke faruwa a wannan command yau ma na kirawo meeting a wannan office na ba tsakanina da brigadier general din da yake garrison commander da kuma director ss da immigration civil defense prison uh, custom da sauran jami'an tsaro wannan mintin da muka yi mun tattauna ne kwarai na game da haɗin kai da yake yanzu ya zama wajibi don a samu nasarar wannan zaɓe kamar yadda muke magana insha Allah za mu muna da jami'an tsaro kusa da dubu ishirin. kamar yan sanda kenan kuku har da kamar sojoji da civil defense da sauransu eh kamar yan sanda da yadda muna da ah, dubu goma sha biyar fifteen thousand kenan yan sanda da dan kari kaɗan sauran kuma sauran jami'an tsaro ne wanda suka kawo muna kamar yadda muka na gaya maka ɗazu lokacin da na yi mitin amma wanda suka zo muka abin ga da su na gaya mu cewa mun ma fara a aikawa ah, mun tutura mutane fashali yan sandan boye Sunanan ko ina kuma labarin da muke samu a kowane lungu wannan jiha ya nuna cewa lalle akwai zaman lafiya kuma insha Allah za a yi wannan zaɓe lafiya a gama lafiya kuma to ko kun tanadi kayayyakin aiki kamar irin motoci da sauransu eh, mu dai a fanni mu yan sanda alhamdulillah mun tanadi kayan aiki kwarai tunda bayan kayan aiki ma akwai wanda mutanen da IG ya turo mu da wanda ake kira special force wanda mutane da aka training kwarai na game da ah, fuskantar duk wani tanzoma ko kuma wani tashin hankali ko lekin Allah da ba mu da wani abu zai faru nan kuma bancin haka akwai motoci yanzu ma da ake magana in allah da ranar alhamis akwai motocin da ajiye ya turo mana kuma bancin wanda muka samu da sunanin a lagos za a je a so su a kawo don su taimaka na game da jigila da kuma patro kamar waɗannan jami'an naku sun ishe ku aikin wannan zaɓe eh insha allah sun ka duba muna da abin da ake kira voting unit guda dubu biyar da dari shida da ishirin to mun yadda za mu yi kowane voting unit mu yi kokari muka cewa akwai jami'an tsaro wajen sojoji nasu akwai ide inda aka aje su ba wai za su zo kusa da inda ake zaɓe da sauransu ba wata an aje su ne kamar in abu ya faru wani muka cewa ya fi karfin 'yan sanda za mu iya mu gaito su zo zon su taimaka kamar za a aje su ne a bakin manyan hanyoyi ko kuma a tattara su wani gu akwai abin da muka kira strategic state su ne wanda mun zaɓi mutane da wajaje da yake ake kira flashpoint sojoji da 'yan sandan mu duka suna za su tsaya wannan waje kuma yau za mu ci gaba da faturo kwarai don mu nuna da mutane bayan motocin da IG ya turo muna har da wayannan mutane da kira armor na carrier mun zo da su yau za a fara patrol za mu shiga ko ina ko wani lungu Alhaji Muhammad Musa Katsina kenan, kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ashe gari ɗin da amfani sanda rigima ba za ta tashi. To madalla da cike yau sauran kwanaki uku a yi babban zaɓe a Najeriya yau muna son jin ra'ayoyinku akan shirin da kuka yi na zaɓe shin kun shirya yin zaɓen nan za ku iya kira mu da wannan lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun nan ku shakata da wannan. Talaka ka bar kuka, ka 'yancinka, ita za cece ka. Talakawa ga zaɓe yana zuwa dama mu zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama talaka ka bar ku To madalla masu sauraro yanzu lokaci yayi da za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku kuma lambar da za ku kira mu da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar zan ƙara nana ta lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar To madalla mun sami kira na farko daga jihar Gombe wane ne akan layi? Alhaji darakta ne daga karamar hukumar na fara jihar Gombe. To darakta ka shirya yin zaɓe? Hakika mun shirya saboda rana kan muke jira mu talakawa muna jira ran da zamu zamu fidda tsaki da tsakuwa. Insha Allah ta mu je Allah nuna mana ranar Asabar saboda mu talakawa a shirye muke mu karbi katin mu na dindindin. ranar ne za mu karbi inshin mu insha Allah fatan mu ji Allah ya nuna mana wannan ranar to amen to darakta duk ka san ka'idojin zaben ka kuma shirya masu insha Allah a cire muke musamman ma mu al'ummar na faɗa da kuma karama jihar Gombe da ma yankin arewa maso gabashin Najeriya insha Allah a cire muke kuma wa'annan duk dokokin da ake da ake fara a cire muke mun kuma riga mun san su To Madalla darakta daga jihar Gombe mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Filato wane ne akan layi? Gani abu To Malam Abba me za ce game da batun yau ka shirya akan zaɓe? To kamar wani irin shiri ka kana da katin zaben ka kenan ka kuma san ka'idodin da zaka ka kaɗa kuri'a. Kyau da yana duk da ka to sai dai malam abba layin ka kamar ko akwai yan tangarda ne ba mu jan ka sosai ko zaka dan kana jan zaka dan daga murya yawwa to muna jan ka yanzu muna jan ka to malami na filato dai layin shi yana da ɗan tangarɗa amma yanzu kuma za mu je yobe salamu alaikum waye akan layi alaikum salam ina muhammad to malam ka shirya yin zaɓe ranar asabar alhamdulillah na shirya ina ina ina ina da shirin zaɓe tsaftar mu shirya kuma insha Allah za mu zaɓe lafiya salau to madalla mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Jigawa wane ne akan layi mato alhaji maina to malam mato ka shirya yin zaɓe ranar asabar na shirya yin zaɓe insha Allah rabbi duk ka san ka'idodin zaɓe abubuwan da ya kamata ka yi ranar duk hukumar zaɓe ta karanta muna sauraron koyaushe muna sauraron voa muna jin duk abin da ake yi kuma ka tabbatar wa'annan bayanan suna taimakawa ko kuma sun taimaka a ah, sun taimaka sosai insha Allah to madalla yanzu kuma bari mu je jihar Taraba wane ne akan layi salamu alaikum malami na taraba ko kana ji na to ina ga layin malami na taraba ya goce to masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mun samu kira daga jihar neja wane ne akan layi dan gora ne ne daga neja to malam dan gora ka shirya yin zaɓe ranar asabar lallai na shi yin zaɓi ranar asabar in ne ga lafiya insha Allah muna da katin mu a jini da yana nan lafiya lau Allah ya ce mu lafiya muna da fata ubangiji Allah samu ya zaɓe lafiya a ƙare lafiya wanda Allah ya ba a bayan mulkin tsarin na lafiya ba a rikina. To madalla mun gode daga jihar Neja yanzu kuma bari mu je jihar Katsina wane ne akan layi? Ina magana da Abdullahi Kokami daga bagari huntuwa to malam abdullahi daga funtuwa ka shirya yin zaɓe ranar asabar a mun shirya tsaf mun shirya zaɓe tsaf insha Allah muna za mu je mu tsaya ko mun wahala ko mun daɗi za mu tsaya a layi ko mun ko magarba za mu kai ko isha'i ko kwana za a yi za mu kwana a wurin domin mu zaɓe abinda muke ta tunanin yanzu shekara hudu da suka wuce To Malam Abdullahi daga Katsina mun gode yanzu kuma bari mu je Yobe wane ne akan layi? Abdullahi Usman Gaidam. Abdu Malam Abdullahi me zaka ce game da batun yau? Eh to gode mu dai mun shirya tsaf muna jira kuma ta bai ga mana adal. To a fannin ka ka san ka'idojin da ya kamata ka bi wajen kaɗa kuri'a wajen yin zaɓe ka kuma laƙaici wa'annan ka'idojin? a alhamdulillah insha Allah an wayar mana da kai akan haka kana gani ba za a samu wata matsala ba kenan wajen kada kuri'a ranar in kaji a insha Allah ba za a samu matsala ba to madalla malam abdullahi daga yoba yanzu kuma bari mu je jiha filato wane ne akan layi to malam ilyasu sai dai ka dan daga murya don ba mu jin ka sosai To, Malam Ilyasu ne daga Mangu. To, Malam Ilyasu daga Mangu, ka shirya kaɗa kuri'a ranar Asabar in Allah ya kai mu? Insha Allah, ma ba sai an tambaya ba A shirye muke tsaf. Kana gani duk ka san abin da ya kamata ka sani game da kaɗa kuri'a kenan. To, in Allah ya To, Madalla Malam daga jihar Plateau yanzu kuma bari mu je jihar Gombe. Wa alaikum assalam. To dan Ali ka shirya yin zaɓe ranar Asabar? Kana gani duk ka san ka'idodin da ya kamata ka bi wajen kaɗa kuri'a ranar Asabar? Allah yadda. To madalla. Yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna. Salamu alaikum wane ne akan layi? Isiyan kasai ne daga abin nan birnin gwadi amma jihar Kaduna. na'am to malam isya ka shirya yin zaɓe rana asabar eh, na shirya yin zaɓe insha Allah za mu je mu kaɗa ƙuri'a mu tsare kuma mu raka mu jira insha Allah sai an faɗi sakamakon Allah ya yadda to amma ka san cewa akwai ka'idodin da ya kamata a bi wajen kaɗa ƙuri'a ka san su duk muna da ka'idoji muna da kati kuma za mu je mu tsaya a tantance mu kuma kowane lokaci ne za mu kai mu tsaya a sai mun tabbatar da cewa mun kada ƙura'a kuma mun tabbatar da cewa ƙura'an mu an kirga ta kan gidan. To madalla yanzu kuma bari mu je garin Fataskun wane ne akan layi? Alhaji Muhammadu da Fasani daga Fataskun jihar Yobe Najeriya. To Malam Muhammadu ka shirya yin zaɓe ranar Asabar in Allah ya kai mu. Ah, tab tab kuwa ina jira kawai ranar Allah kai mu na da lafiya. ka tabbatar da cewa idan ka je wurin kada kuri'a ba za a samu wata matsala ba daga gare ka duk ka san ka'idojin insha Allah ba za kuma zan dawo gida na kwanta jira sakamako to madalla mun gode to har yanzu dai a najeriya mun samu kira daga wani ko wane ne akan layi au daga ƙasa algeria ne muka samu kira to na algeria ne za ka ce game da wannan batun na zaben najeriya da za a yi ran asabar wannan mutum na najeriya muna son don allah don annabi su yi kokari su yi zaɓe cikin adalci na'am ni dan nijar ne amma duk abubuwan da suke ba mu jin daɗin su don allah don annabi mutane su su zuciya su su hito kansu da kwarkwata su su tsakani da allah da annabi allah muke fata kuma na To, na algeria kana nan ina ga layin na algeria ya goce to yanzu kuma a gurguje bari mu je jihar sokoto wane ne akan layi salamu alaikum na sokoto kana nan kana ji na to ga dukkan alamu layin na sokoto shi ma ya goce kuma ma dai nan zamu dakata da karɓa wayoyin namu amma gobe ma rana ce za ku iya kira mu ku bayyana ra'ayoyinku akan batun da zamu gabatar da shi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan sakon Zaben Najeriya na tafi a ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2015. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf don kawo muku abin tamkar a tafin hannunku ake yi. Ai da ma takenmu ne. Duniya a tafin hannunku. Za mu kawo muku shirye-shiryen musamman kama daga kan baje kolin takaitattun tarihi 'yan takarar shugabancin Najeriya. bayanin dokokin yi na yi bari na bari a rumfunan zaɓe. Babu lungun da wakilanmu ba za su kutsa ba don kawo muku yadda lamarin ke wakana. Ra'ayoyin masu lura da yadda zaben ke tafiya 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje da ma ra'ayoyin ƙasashen makwabtan Najeriya. Wa uba kuma labarai da rahotanni na musamman da ɗumi su. A maimakon shirin rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shiri na musamman na awa ɗaya a shirin karfe hudu a ranakun Asabar da Lahadi na zaben. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da rana tsaka aka yi awon gaba da wani fitaccen ɗan jarida mai rajin kare demokaradiyya a bayan garin Harare kuma har yanzu ba a san inda yake ba makonni biyu bayan sace shin. A cewar wani ganau wasu katibiyar ne suka cakwame Mr. Ita Zamara yayin da ake masa aski ranar tara ga watan Maris suka jefa shi cikin wata motar ɗaukar kaya. tun sannan ba a ƙara jin ɗuriyarsa ba kuma hukumomi sun ce ba su san halin da yake ciki da kuma inda yake ba. Mr. Zamara na jagorantar wata ƙungiyar rajin kare demokaradiyya mai suna Occupy Africa Square wadda ke kiran shugaba Robert Mugabe wanda ke zaman darcen bisa gadon mulki tun daga shekara ta 1987 da ya sauka. Ƙungiyar ta samo sunanta ne daga dandalin Africa Unity Square da ke babban birnin ƙasar inda Majalisar Dokokin ƙasar ta Zimbabwe da Kotun Tarayya suke. Zamara ya yi ta gabatar da wannan bukatar a rubuce-rubucensa kuma kwanaki biyu gabanin sace shin ya yi magana a wani gangamin da bangaren adawa ya shirya inda aka yi kiran da a yi wata gagarumar zanga-zanga game da halin da wannan ƙasa ta yammacin Afirka ke ciki a siyasance da tattalin arziki. Amurka tare da tarayyar Turai da Kanada da Burtaniya da ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa na matuƙar takaicin ɓacewar Mr. Zamara. An lura cewa gwamnatin Zimbabwe ta fito a hukumance ta bayyana damuwar ta kan abin da ta kira mummunar aika-aika. To amma Amurka na shawartar gwamnatin ta Zimbabwe da ta ɗau mataki gadan-gadan na warware wannan matsalar. Amurka na kira ga hukumomin Zimbabwe da su yi duk abin da suke iyawa su gano inda Mr. Zamara yake su kaddamar da bincike sannan kuma su tabbatar da kare 'yancinsa na ɗan adam da na walwala. Amurka na tare da Mr. Zamara da sauran mutanen Zimbabwe wajen kare 'yancin faɗin albarkacin baki da na yin taro cikin lumana. Sannan tana jaddada bin sahun masu kiran da a gaggauta sakin Mr. Zamara don ya koma cikin iyalinsa da abokansa. An saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga Mahmud da labarai amma a takaici. To hukumomi a Najeriya sun tabbatar da cewa 'yan kungiyar Boko Haram sun sace ɗaruruwan mutane ciki har da yara kanana a garin Damasak da ke kan iyakar Najeriya da niger Mai magana da yawon gwamnatin ƙasar Mr. Mike Omeri ya gaya kamfanin dillancin labarai na Associate Press cewa 'yan kungiyar ta Boko Haram sun sace mutanen ne a 'yan kwanakin nan yayin da suka janyewa daga yankin Damasak. Ya kuma ƙara da cewa sun kwashi yara da dama a wata makaranta tare da malamansu bayan da suka yi wa makarantar ƙawanya. sai dai mista omer ya ce ba su san adadin mutanen da yan kungiyar ta boko haram ta yi awon gaba da su ba amma mazauna yankin suna cewa yawan mutanen zai dushi 500 hakan da yana faruwa ne yayin da najeriya ke shirin gudanar da zaɓuka ranar asabar mai zuwa sawa'i kaɗan bayan da shugaban ƙasar yemen ya tsere daga birnin adin jami'an ƙasar sun ce dakarun da ke goyon bayan wato hambararren shugaban ƙasar sun karɓe ikon filin jirgin saman birnin na adin karbe ikon filin na, na tashin jiragen na faruwa ne bayan da 'yan shi'ar huti da ke samun goyon bayan dakarun kasar suka kutsa cikin garin da zuma karbe shi da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu mr linus remkes ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya 这 This program has come to you from the Voice of America, Washington.